da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Tare da sallama da fatan kunanan lahiya da wannan yammacin Juma'a 30 ga watan Satumba. Yau da gobe shirin matasa kuke saurare kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16. da kuma ta intanet a voahausa.com har wa yau ta facebook a shayin voa hausa a yamai babban birnin kasar jamhuriyar Niger kuma kuna iya bin mu kai tsaye ta voa a kan mita 102.5 a zangon fm a sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niya fm a birnin kwanni Masu sauraron yau da gobe shirin matasa kamar yadda dai kuka riga kuka sani a yau na cika shekaru 20 da fara aiki a wannan gidan rediyon na muryar Amurka a sashen Hausa. Kuma daga yau na yi ritaya. Saboda haka, masu saurare zan koma gehe guda in bar ku da magada yau da gobe shirin matasa, wato Usman Ahmad Kabara da Maryam Bashir Bugaji. na miƙa muku ragamar wannan shiri kamar yadda na ce barin koma gehe sai da kuka yi da ni. <laughs> to mun karɓi ragama Allah kuma ya fusa mu dace. Amin amin. Yawa to amma babu wani abu da za mu yi a halin yanzu Halima illa mu tattauna da ke da masu saurare saboda ya kamata mu yi miki kuma ba zata da wata ko murya wadda ba za mu gaya miki kowa ce ce ba in muka sake ta akan layi za ki ji kowa ce ce. Wace a banjo banjo a Za mu yi miki ba zata da wata ko murya. yawa eh, bayan eh. mun tattauna da za mu ki eh. ba ku inna ce inna da ah, mun ce murya in aka yi canke kuma ana iya canka ai haka ne <laughs> to za mu yi miki bazata Halima sannan kuma za mu bude layin waya kuma ku da kuke jin mu yanzu haka ku kira mu ku yi ban kwana da Halima lambar tamu dai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar haka uh, alama tarawa ɗaya biyu uh, sifili biyu biyu uh, sifili biyar biyu shida biyar biyar kun ji ni ma ina ta wani haka ne ni maka ni ma na yi uh, na baba makeri na yi ma basa <laughs> to ku biyo mu shirin na musamman na bankwana da halima jimarau makayina ka ba ni dama akan kaina Allahu kai ne ka yi raina ka shafe da zina baina na ga umarnin ka gare ni shi ne matakina komai da randadewa Allah a gaban ka ni na gurbana Allah ni na gurbana ranar da zan gano ma'auni na ya Allah Allah ranar da zan hau ma'auni na Allah سعد محمد راك عبد الله Mustafa ya Rasulillah ya sayyadina aminillah tsani wanda babu tamkarsa a gurinka Allah mujallala wa alihi har sahabansa da dukkanin san Allah masu bin Allah ma'ana wani yayi masoya na ya

aminci na farkon yarjewa sace da alisarki na kullum dare da rana Allah ikon kaje nake ta tunawa shi nake dubawa Allah kuna san kana jina Allah ya Allah Allah Allah kuna san kana jina da komai suna ne kun kaya magadi na sannan gafurin rahimun ne allahu sarki majan gaina kai ne magagin halittar da duniya sama da kasa wata rana allah wata rana ka halitta wuta da aljanna

har ka busan rai ka ba ni ba na fi ba iskar da kullum nake shaka na san ba saye nake yi ba Allah ba sai nake yi ba rahamar ka ce magayen raina Allah Allah rahamar ka ce magayen to haka yake mun gode sosai adam kirfi na san wannan wakar yadda kike son ta eh, amma me yasa kike son wannan wakar kafin mu je cikin shiri sosai ban san da me nake son waka ba amma eh. dai ina dai son waka duk wanda ya sani da ya san wannan eh, abu magangan abubuwan da yake faɗi ne a ciki wato wato ah, kafin mu je ga mm. inda na ce za mu baki mamaki da bakon murya eh. maryam kuma zan karanto mana ɗayan sakonni wato daga karfe kusan bakwai na safe da na saka cewa za ta yi za mu ban kwana da ita yau a cikin shirin nan na yau da gobe wato mun samu kusan wanda suka amsa ko kuma suka tofa albarkacin su sama da ɗari hudu to sai dai kawai mu dan tsitsinci abin da muka tsinta mu karanta haka ne kaza eh yawa to saboda haka kafin mu je ga wannan amma ni ina son ki gaya mun wannan wannan shiri na yau da gobe Misa kika bashi kanki ka'in da na'in ai ba shirin yau da gobe ba ni a rayuwata duk mm. abin da nake yi tsakanina da Allah nake da mm. gaske nake yi eh. kuma shirin yau da gobe abin da ya sa na ƙara mai da hankali a kai saboda shiri ne na matasa mm. da kuma mata idan ka duba matasanmu suna cikin wani hali mm. a kasashe kamar na duka da in ka eh. duba kasashen mu na afirka yawa mm. kenan shiri ne wanda zai faɗakar da su cikin nishadantarwa mm. a a lokaci guda kuma akwai bayanai wanda ya kamata a ce matasa suna samun irin waɗannan bayanai waɗanda za su buɗa musu kamar ƙohohi inda za su mm, samu damammaki mm. yawa don su su riƙa yin abubuwan dogaro da kansu daga ma yanayin tunani mm. saboda idan kullum muna da tunani ɗaya ani ni ba zan iya ba sai Allah baka in samu ko Allah baki in samu amma idan ka zama mai tunanin kanka mai ra'ayin kanka za ka iya ka tashi da kanka ka dogara da kanka. To, ah, Maryam ina ga bari mu dan karanta mata wasu mm. sakonni na da muka samu kafin mu je ga tambayar da take ci min tuwa ƙwarya. <laughs> eh wanda na tabbatar masu sauraro tana ci musu. Tsaya, a zaune ma muke. Tsaya kani eh. na, ka mm. sa ni a kwana. A ba kwana. Ka san ka ba saki a kwana ba saki a dubu. Me ake ta wanzami bai san me. yauwa Yawwa. Ɗan jarida <laughs> bai san tambaya. Amma sai sai tambaya. Eh, yau ka zaki sha su'al. Gaskiya kam. <laughs> to wannan zaidu bala kofar sabuwa ya ce voa hausa ina taya ku jimami akan rabuwa da abokiyar aikinku wato halima jimrau wadda kuma saboda a gaskiya halima jimrau rashin ta a voa ba karama hasara ba ce musamman ma gare mu masu sauraro don haka halima jimrau muna yi miki fatan alkhairi a duk inda kika samu kanki daga fazaidu bala kenan amin ga muhammad uh, hassan murtala fulka ya ce mm. an ta halima ta kasance mace mai fara'a sanin makamar aiki tsage gaskiya komin dacinta kishin yankinta uwa uba ba ta da girman kai kowa zai ma gurbin ta maye gurbinta Allah muke fata ya taimake ki a sauran rayuwarki ya sa wannan aiki da kika yi ya zamo eh. tsira a gare ki a gun ubangiji kar ku kumbura min kai in ka ai amma kuma kin san ai ba ke kika yi ba yaban ki kai bahaushe ya ce wai yaban gwani ya zama dole kuma su suke yaban Mm, ba ke kika yaba ba eh, bare ki ce an ce wai yaban kai to ba ke yaba ba su suka yaba <laughs> yawa eh to saboda haka sai ga wani wani dan mutanen wuraren Borno ah, Kachalla Bukar ya ce yau da gobe shirin matasa ina yi wa hajiya halima barka tare da taya ta murnar ritayar da ta yi bayan shekaru 20 tana yi wa gidan rediyon murya amurka sashen hausa aiki alhamdulillah da fatan allah ya kai ta gida nijar lafiya cikin 'ya'yanta lafiya allah ka yafe mata kurakuranta da ta yi a cikin lokacin da take aikin ta eh. har zuwa ritayar ta sako daga godiya nake amma ka san eh. mamakin da nake ah. mutane da yawa sun aza na ritaya zan koma nijar sai gida da kika yi kowa ga eh. ko Allah sarki za ki koma gida. Ni ma abin da eh, na komawa zaki? <laughs> A'a ni yanzu ai sai da aka yi da ni ga Hassan ga Ismail ga babansa a nan. Eh. Ai sai da aka yi da ni ka san kai ne ake ta kai da menene da kaya. Yawa. Kai da kadin mallaka wuya ne. <laughs> Amma sosai kam zan rika zan rika zuwa Niger sosai da Nigeria da ma Senegal sosai saboda akwai abubuwa da dama. To to ban sani ba kafin in hada ki da bakon muryar nan. Halima. Mhm. wannan ritayar ke kika ga dama kika yi koko ritaya aka sa ke koko mai gidan ne ya ce ke i am tire <laughs> eh, i don tire finish wallahi tallahi ba ɗaya kan wabi kawai ya aka yi kika ritaya masu sauraro abin ne yana ci musu na ɗaya barin kara eh. miki bayani kina da sauranki za a ci to dan ta shekara hamsin da za ta ce wani tayi da taya shekara hamsin da ɗaya to hamsin da ah, shekaru to ai za mu ga a nan kamar misali mun ga wanda sun kai 60 wasu za ki ga 70 a wayannan eh, wuraren duka da ake aikin nan kasan kowa da da tsarin rayuwar shi kowa da aƙidar shi mm. ni da halin harko ma da nazo zo voa nan shekara biyu zan yi kacal shekara biyu kacal mm. da iko eh. eh na ce kawai shekara biyu ana nan ana nan kuma kaga Allah mm. ya kaddara sai da na shekara 20. Eh, Ni da a nawa. Eh san gida ne yasa kika ce da shekara biyu kika kara har zuwa yanzu. Ah, eh, da na zo da farko. daga babban gida na hito mm. mun yi talatin mm. waɗanda baban mu guda mm. yawa da na saba irin wannan yanayin da na zo nan da farko sai kai kaɗai a ɗan ka kai kaɗai ba kowa ko ina ga hadda irin wannan eh. yawa kaɗan kaɗan kaɗan kuma shikenan na saba kuma na haɗu da baban su Hassan muka muka yi armi <laughs> yara suka zo shikenan kuma eh. girma ya kama Allah sarki to to Maryam kina da tambayar da zaki mata ne kafin ah, a yau <laughs> ban gama baka amsa ba ni a eh. tunani shekaru 20 mm. mm-hmm. ni dai alhamdulillah sun ishe ni mm. sun ishe ni saboda ina tunani ina tunani na ce ko kamfani na ne na kawa in mm. na shekara 20 ina aiki a cikin kamfanin mm. sai in jawo Hassan mm, in ce to ka zo ka ci gaba eh to amma masu sauraro kin san wannan aikin da muke masu sauraron kusan su ne ke da kishirwar isa Halima za ta tafi isa eh. Halima za ta tafi baki dan ji tausayin mu ba ka san ah, Usman kamar mm. da mutane da yawa a nan ma suna tambaya ta me yasa zaki tafi ni ma na tambaya haka a zuci in lokacin barin abu yayi a zuciyarka kai da kanka zaka ji lokaci yayi kuma irin wannan aiki na mu aiki ne na kana aiki da muryarka mm. akwai girma muna manyanta aiki mm. ne wanda in ma baka bar shi ba shi zai barka mm. to kahin ya barka gara kai ka bar shi mm. ni dai a ra'ayina da kuma tunanina eh, yawa na gane to masu sauraro um, za ku iya gwada mu da wannan lambar kuma uh, alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili ɗaya hudu takwas

sifili ɗaya hudu takwas na kokari eh, mm, gaskiya ne to ana iya gwadawa masu sauraro sai mu dan karba mu ji dan ba za su rasa abin da za su tofa ba saboda mm. muna son kafin watan dai ba ko murya na san kin kosa <laughs> ki ji to muna nan muna ta laliban mu samu muryar sai ki ji waye to shikenan eh, Allah ya sa amin amin yawa to to bari mu kafin mu sami wasu akan layi din dai mm-hmm. Halima menene babban nasarar da kika yi babban nasara na san kin fuffada ba amma akwai wanda za a ce babban nasara guda ɗaya babban nasara mm. gama wannan aikin lahiya a mm. wurina shi ne babban nasara mm. aiki an gama lahiya kuma daidai gwargwado dai an rabu da kowa lahiya mutum kana gaisawa da kowa ana hira da kowa kana wannan ma babban nasara ce eh. ni a guri na to ga mm. turanci kika eh, turanci kika karanta sai kuma muka ga kin aiki a sashen Hausa har shekara 20 bamu ji da irin ko su CNN suwa ya akai ga wani dai akan layi to bari zaki an samu wannan wa alaikumus salam wane ne hello to malam Saminu ga ka ga Halima ga mu assalamu alaikum malam Saminu wa alaikum assalam malam Halima mm-hmm. ana lahiya lahiya lau Masha Allah. muna miki fata alheri daga ritaya da zaki. To na gode sosai. Allah ya bada wani aiki na lahiya. Na gode. To muna gode sosai Saminu. Mun gode kwarai. To to na dawo gare ki Halima. Eh na ji kai magana eh, CNN. Na ce kin karanta turanci. Mm. A jami'a. Kishin Hausa. Ina son Hausa. Mm. Harshen ina Hausa wani harshe ne mai ban mamaki mm. mai ban sha'awa kuma mai mm. daɗi eh. ina son hausa ina son al'adar hausa to ga wani ba yawa <laughs> salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam wa kan layi Malam Usman barka da warhaka. Yawwa barka ka dai da muke magana. Yawwa kuna magana da Anas Durwanu daga nan Rinka a karamar hukumar safana a jihar katsina to muna jin ka malam hassan runka ga halima ga ku anas malam anas yau anas daga runka ba eh hmm. eh na karamar hukumar safana to shi ne ce ga ka ga halima babu abin babu abin da za mu ce wa ta halima sai dai mu ce allah ya saka da alkhairi iya mm-hmm. wannan gudunmuwa da ta ba wannan jama'a ta abin gan jama'a da mm-hmm. haka duk a inda Allah zai kai ta muna fatan Allah ya tsare ta kuma ya kare ta hmm. kuma da kuke nan kuna ci gaba da bada gudunmuwa a kai kuma Allah ya ƙara basira kuma ya ƙara nisan. Amin Malam Anas kuma kuma yadda kuka ba da goyon baya lokacin da ni da Jamila muke gabatar da wannan shiri da fatan za ku ci gaba da sauraron wannan shirin kamar yadda ya kamata kuma za ku ba Usman da Maryam goyon baya. Mm, 'Yan magadan. Mm, mm, <laughs> <laughs> <laughs> to mun gode <laughs> mun gode Yawwa to uh, na na na sake dawowa mm, kin san na ce fa za a sha su ai <laughs> eh annan ah, an kaman tambayar da ba za a amsa ba sai in yi shiru ba ni in maka awa ba eh, eh, eh shi shi ke na amsa kurmance ba ba to to magana da muke na ce muke gashi kina aiki a samun su kika ce kina son Hausa tana akwai a inda da kike aiki a gidan rediyo a can haka mhm. haka aikin rediyon hausa ki kai zan dawo ga wata ta samu hello hello hello assalamu alaikum to to uh. um, a <laughs> ah, <laughs> rasa ta ko wai juli ce ta wanda dariya ai eh, na san za ta eh, ce rike waya eh, rike waya a <laughs> ah, ta yi kokari ai ina ga ga wani an samu salamu alaikum salamu alaikum Wa alaikum salam. Wa alaikum salam Yawwa barka dai. Hello? Muna jin ka. Suna suna na yawo su da yamma da cikar ramar kuma kauru. To, me za ka faɗi ma Halima a ranar bankwananta? <laughs> Ran take mana bankwana. Hala Usman. Allah ya bada mata alkhairi kuma Allah ya kasance da ita duk inda take. Amin. Allah sarki. Amin amin. Mun gode sosai. Mun gode sosai. Kuma ni tambayar da nake so na yi mata. Yawa. Mm-hmm. Muna jin ka. Da Allah ta dan bamu tarihin ta a takaice. A takaice? A takaice. Mm, a takaice. Mm. To ni dai kamar da kuka sani Halima Jumarau, 'yar mm. ƙasar jamhuriyar Nijar, 'yar yankin Difa a Maini sarowa shekaru na 51, ina da aure mijina ɗan ƙasar Senegal ne. sunan shi mm. sise kan muna da yaya biyu hassan eh. shekara goma sha bakwai da kuma ismail shekara shi goma sha uku ba za ki gaya masa yadda nake cewa ba gayan ki sise <laughs> masha Allah wata gara ba eh, alhamdulillah to wane ne alayi hello wa eh salamu alaikum hello hello salamu alaikum wa alaikum assalam suna magana da bello garba babaldi ne To Bello Garba barka da warhaka ga ka ga Halima kai ban kwana ko kai tambaya ga ni. Malam Bello salamu <laughs> alaikum. Wa alaikum salam Hajiya Halima. Sannu Malam Bello kana lahiya? Lafiya kalau daga nan Babaldi ne kwanan Bauchi. Babal da babal da ashe ka san Alhaji Musa kenan. Na zai shiga eh. can ma ina hangen sa yanzu haka nan. <laughs> Eh. Yau wato Malam Bello muna godiya sosai. Aji Halima na bugo miki fata alheri ne. To na gode sosai Malam Bello na gode. Mun gode sosai Bello. Amin amin. Mun gode eh. Uh, Malam Usman kan ka ana talalibo mun wani. Kai tambaya ina so eh. in yi godiya ta musamman eh. ga mutane masu yawa. Da mm. kaga kusan a bari to bari mu eh, magana da wannan sai. Eh to salamu alaikum. Hello. Hello salamu alaikum. Hello. Wa alaikum salam. eh tawayewa da muke magana amma ka rage rediyo eh rediyo yana kunne da Allah kashe rediyo ka kashe rediyo ta hana mu jika za ka dan iya ragewa don Allah eh yanzu yawwa to yanzu ka ga yawwa ko mu fa <laughs> to ga Halima tana jinka me sunanka kace me sunanka hello eh sunanka zaka faɗa mu sunana Sajan Eh suna na sajan Nasiru Ladan sojan Najeriya ne daga Maiduguri. To Malam Nasiru ga Halima tana jin ka. Saje muna jin ka. To Halima ina miki fata alheri. Na gode, na gode, na gode. yau shekara ta ishirin a aikin sojan nan kuma shi ina mai duburi a eh. shekara ta ishirin na shiga sojan nan ba wata rana da ne misin na rediyo biyoyi Masha Allah. Masha hmm. Allah. Ni kuma yau shekara ta ishirin a nan hmm. ina aiki a wannan gida na rediyon murya Amurka kuma sashen Hausa. Halima gaskiya ina mace fata alheri mu ma Allah shi ba mu ikon ritaya mu kuma amin amin nagode sosai gode yadda yadda Allah yadda Allah ya taimake ni na gama lahiya Allah shi musu jagora mu muna ci gaba da sauran za ci gaba da ba su goyon baya amin amin to mun gode sosai sajan Nasiru mun gode mm. Allah ya sa a rabu lafiya duka da ayyuka amin amin yawa to kafin mu ci gaba da tambaya zaki godiya ko kika ce ga wasu mutane sosai sosai sosai da eh. da farin farko ka san godiya dole a yi wa Allah godiya saboda cikin rahama shi hmm. da ganin damar shi ya ɗauko ni daga ƙasar jamhuriyar Nijar hmm. miliyoyin mutane hmm. ba dan nahi kowa ilimi ba ba dan nahi kowa sani ba ba dan nahi kowa komi ba rahama ce ta Allah saboda haka dole in yi wa Allah godiya sannan iyaye na waɗanda kamar zan ce su ne garkuwa garkuwa wannan addu'a mm. saboda ba sa bacci ma'aihi na Allah ya ji kanshi ya shi ya mm. rasu a 'yan watannin baya amma mu ita ce garkuwa addu'a mm. ba ta bacci kullum Allah ya nuna mata halima ta gama wannan aiki lafiya to Allah ya karbi addu'a kuma na gode sosai da irin tarbiyyar da aka yi min da duk da wasu abubuwa saboda duk abubuwan da mutane ke cewa halima kaza halima kaza halima kaza ina ga zan ce tarbiya ce daga tarbiya daga mm, tushe ne abin eh, haka yawa mm. mm. sannan ku masu saurari waɗanda kamar yadda kullum nake cewa da ba ku muke rawa da, ba ku karɓi abin da muke yi ba da ba yadda za a yi har ci gaba da yi har mm, har yawwa mm. saboda idan ka ji ana kukan rabuwa to zama ne ya daɗi saboda haka ina gode muku a duk inda kuke ba zan iya cewa wane wane wane mm. kakaf duk inda kuke a duniya gaskiya ne kuma Allah ya saka muku da alheri kuma na bar murya Amurka amma ban bar ku ba muna tare insha Allah yawa yawa tare to akwai na tabbatar tambayar da masu sauraro za su so su ji ta e, ina zuwa bari in eh. kammala kaga wannan shiri ne da gobe mm. ko mutane da dama waɗanda suka ba da gudunmawa mm. zaka ji dakta wane malam wane duk mm. inda kuke duk wani wanda ya ba da gudunmawa a wannan shiri ne da gobe ina matukar godiya saboda kawai mutum yana so ne ya zo shi ma ya taimaka mm. ba wai biyan mutum ake yi ba mm. za ka kira mutum ne ka mishi bayanin ga abin da muke so mu tattauna a kai mm. mutum zai amince ganin amfanin abin na gode sosai sosai sosai ko ce mun gode da fatan za ku ci gaba da nemi kokokan ba ta sannan sannan sannan da ku abokan aiki na na sashen Hausa a nan murya Amurka kakaf waɗanda tsakani da Allah mun yi zama mai kyau zama mai daɗi zama na zumunci ana cewa zo mu saba zo mu zamna zo mu saba mutum ba za ka iya cewa cikin shekaru 20 babu abubuwan da basu mm. babu abubuwa kamar na ɓacin rai ko abubuwa sun faru amma mm. ni yadda nake ɗaukan rayuwa yadda nake kallon duniya mm. sabawa dole ne kuma sabawa a cikin sabawa akwai alheri akwai akwai abubuwa da yawa amma idan idan misali yanzu ni da kai mu saba ko ni hmm. da Maryam mu saba daga sabawan nan zan san kai wani irin mutum ne daga nan na koyi zama da kai hmm. na san abin da kake so to wannan irin waɗannan eh? abubuwa sun taimaka sosai hmm. alhamdulillah saboda haka ina gode muku sosai da karamci da karramawa da walima da kyaututtuka daban ma san me hmm. zan ce ba sai da in ce Allah yi ni godewa Allah ya saka da alheri kuma muna tare amin amin na bar VOA amma ban bar ku haka yawa <laughs> to dama abin da nake son tambaye ki ko da lokaci zai mana karanci duk da yake ina ta laliban lambar nan in bata samu ba har muka zo gama zan ga miki a'a sai in ba a samu ba kafin mu tsallake <laughs> Jamila na ga gajuli can eh, tana tana ta girgiza <laughs> kai abin da nake son masu sauraro kila za su so su ji ansa a bakin ki mutane sun tambara cewa Halima din nan ba ta ta da tsoro duk wani abu da ya shafi an ci zarafi ko an taɓo talaka a gwamnatance ko ki ta wuta ki ta wuta ki ta wuta har sai inda karfe kare kamar a misalin zan baki na baya bayan nan a cikin shirin mu na yau da gobe maganar eh, wurin maganar ba da filayen noma din nan na maganar mamaya da kasar Saudi ta soce da masu wa yara da maganar fyaɗe to ai amma misali ba bada misali da wancan da kika tada maganar muka yi ta ta yi muka yi ta ta yi ƙarshe gwamnati ta ce a duba abin ta tsaida duk wanda ya jami'a mm. ya yi gwagwarmaya mm. kuma ni zan iya cewa gwagwarmaya a jini ne mm. kuma yanzu haka ma zan bar VOA zan na bar wannan aiki amma gwagwarmaya sai inda ƙarfi ya ƙare saboda duk inda ake demokradiya dole ne sai an yi gwagwarmaya dole za a ci gaba da sa ido akan hukumomi yadda suke ta yadda aiki in mun gani za mu haɗi wacce kika fi cin riba a gwagwarmaya ki ko da guda ɗaya <laughs> um, tall. ko guda ah, ɗaya ah, ki daure ki gaya mana kai zan tambaya a waka baki mai ita tafi daɗi <laughs> ka bari kaga kaga eh, wannan magana na ce za ki sha su al yau <laughs> ko guda ɗaya ki gaya mana ga nasarar da gwagwarmaya ya taɓa. don mata su samu ƙwarin gwiwa da maza suna cewa tazarci an so mm. a yi tazarci a jamhuriyar Nijar mm. mutane suna cewa ina cikin waɗanda suka wasu ma sun ce eh, haka kuka eh, ce wasu sun ce magana akwai ma waɗanda oh. suka ce in na je <laughs> mm. in na koma Nijar a kama na a kulle na ina mm. sa ni a kaso saboda wannan abin eh. zarci mm. yawa eh. To abin da zan ce ma kenan eh. an yi nasara an yi nasara demokradiya ta karfafa ta haɓaka ƙasar. Me yana damar ki aikin nan daga karshe. rabuwa da ku ah. rabuwa da ku rabuwa da, da masu saurari mm. kuma abin da nake so in ce wannan aiki aikin jarida kamar kowane aiki aiki ne wanda zai iya kai ka wuta ko ya kai ka aljanna amma ni na zaɓi in yi aikin da zai taimaka wa mutane wa da kan mutane watakila watakila mm, yawa kuma aiki ne yana tare da ɗaukaka da, da, da, da girma da mm. daraja amma kuma a lokaci guda yana tare da ɓacin rai da abubuwa kamar misali mm. lokacin tazarcen tanja mm. mm. har cewa aka yi na yi ridda mm. ah, ah, ah. na hita daga addinin musulunci mutane suka yi ta eh. kira yanzu haka akwai mutanen da ke cewa ni ba ina suka kai miki wannan hijabin ban sani ba akwai mutanen da ke cewa saboda haka sannan sannan kuma duk wanda a cikin shekarun nan ishirin ko ko abokan aiki ko hmm. masu saurare idan na haɗu wani abu ko na wani ah, abin da ya bata muku rai ina roƙon ku gafarta hmm. mini ina roƙon ku hmm. gafarta mini to mun gode sosai laifin daɗi karewa Halima Allah ya bada nasara a duk abin da za a fuskanta amin ya Allah shirin yau da gobe kenan a nan kuma ya kammala sai Allah ya kai mu ranar litinin za a ji wani sabon shirin a madadin Maryam Bashir Bugaji. Wadda ta taya ni gabatarwa da ma Ibrahim Jarmai da haɗa mu a Facebook sai jagorar shirin Julie Leathers Gresham da injiniyan mu Neo Vasco Valerius Usman Kabara ne a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar da alheri.